a wannan yammaci mai albarka na juma'a yau 27 ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1442 wanda kuma yake daidai da 13 ga watan 11 miladiya ta 2020 a wannan majalisi na mako mako da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul baqara wannan kuma shi ne majalisinmu a tafsirin wannan sura na 227 inda ba

subhanahu ta'ala ya ce alam tara ila allazi hajja ibrahim fi rabbih ashe baka ganin wannan da yayi jayayya da ibrahim gangane da ubangijinsa an atahu allahu almulk dan Allah ya bashi mulki إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت yayin da Ibrahim ya ce ubangiji na shine wanda yake rayawa yake kashewa qala ana uhyi wa umit yace ni ma ai ina rayawa ina kashewa Ƙala ibrahimu fa inna allaha ya'ti bish-shamsi min al shamsi annabi ibrahim yace masa to ai Allah yana zuwa da rana daga yamma eh, daga gabas fa'ti biha min al-maghrib to kazo da ita daga yamma fa buhita alladhi kafar sai wannan da ya kafirta ya kidibe wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalimai wannan jayayya da wannan basaraki yayi da annabi Ibrahim alaihissalam kamar da muka yi bayanin ta satin da ya gabata tana kama da jayayyar da fir'auna yayi da annabi Musa alaihissalam kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya labarta mana wannan jayayyar kamar yake cikin suratu shu'ara Kala Fir'aunu ma رب العالمين ya tambaye annabi Musa cewa to ne ubangijin duniyar qala rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin yace masa ubangijin sammai shine ubangijin sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su in kun kasance masu sakankancewa da hakan qala fir qala liman hawlahu ala tastami'un fir'auna yace ma waɗanda suke kewaye da shi shin ba kwa jin abin da yake faɗa qala rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalin ya ce shi ne ubangijinku ubangijin iyayenku na farko kala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun fir'aun ya ce lalle wannan manzan da aka aiko wannan manzan naku da aka aiko muku mai tabin hankali ne kala rabbul mashriqi wal maghribi wa ba bainahuma in kuntum taqilun nabi musa ya ce shine ubangijin mahudar rana da mafadarta in kuntum ta'qilun in har kun kasance kuna hankalta qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka min almasjunin fir'aun yace na rantsi idan har ka riki wani abun bauta ba ni ba zan sanya ka daga cikin yan kurkuku wannan jayayya in muka kula zamu ga tana kama da wannan jayayya da shi wannan basara ke yayi da annabi ibrahim alaihi salam fir'auna ya tambaye annabi Musa a.s. wane ne ubangijin duniya wane ne mahalicin duniya sama da ƙasa annabi Musa ya ansa masa da cewa rabbus samawati wal arzi wa na huma in kuntum A shi ne ubangijin samai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu in har kun kasance masu kankancewa da wannan saboda babu cikinsu wanda yake da'awar yana da wani ubangiji mahaliccin samai da ƙasa sun san fir'auna tun babu shi babu iyayensa sama da ƙasa take saboda haka kaga ba shi da ikon ya fito ya ce shi ne ya yi sama da ƙasa yana ina duk tsawon shekarun da ɗan adam ya a bayan ƙasa ba a san shi ba sai daga ɗan lokacin da aka haife shi lokacin aka san da shi saboda haka wannan hujja ce da fir'auna ba zai iya kauce mata ba amma sai ya bagarar da ya san bayar da ansar da zai bayar sai ya bagarar sai ya mai da abin kamar izgili kawai sai yake dubar yake ya kalli fadawansa da waɗanda ke kewaye da shi ala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun ce ai wannan manzan qala liman hawlahu ala tastami'un ce ba ku ji me yake faɗa ba kuna jin maganar da yake faɗa kaga ba ansa bace ya bar maganar da ake tunda an ba shi ansar wane ne ubangijin halittu ce ba ku ja maganar nan da wannan yake yi ba annabi Musa alaihi salatu annabi Musa alaihi salam ya ƙara musu da cewa rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin ai shine ku kuma da iyayenku na farko ma'ana ba fir'auna bane da yake cewa ana rabbukum al-a'la ba shine ubangijin naku ba ubangijin ku ku da iyayenku shine ubangijin da ya halicci sammai da ƙasa daga nan fir'auna bai sake wato kula wannan hujjar ba sai ya sake shigo da wata magana inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun ce lalle wannan manzan naku to kaga anan akwai wato salo na izgili da shakiyanci to wannan manzan naku bai yadda cewa manzan Allah bane dan aikin Allah bane bai yadda gurinsa aka aiko shi ba ce wannan manzan naku wanda aka aiko muku la majnun yana da tabin hankali amma menene yayi anan na tabin hankali tambaya ce fir'auna ya kuma aka ansa masa tambayarsa me ya kawo magana tabin hankali a to duk dai dan ya watsar da magana saboda ba shi da wata mafita ba shi da wani abin da zai iya faɗa hala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun sai annabi Musa alayhi salam yace ah, qala rabbul mashriqi wal maghrib wama bainahuma in kuntum ta'qilun shi ai ubangijinku shine ubangijin mahudan rana da mafadarta dai har kuna da hankali tunda yanzu tsakanina da ku za a fahimci wani ne mai hankali wa mai taɓin hankali shi wannan da yake cewa da ku ni mai taɓin hankali shi ne mai taɓin hankali ko kuma ni ɗin ne mai taɓin hankali saboda ubangiji dai shi ne wanda yake huto da rana daga mahudarta yake kuma faɗar da rana daga inda take faɗuwa kuma a taɓa samun canji akan haka ba kuma ba a taɓa samun wanda ya taɓa da'awar wannan ba wato shine wanda ya sanya gabas mahudar rana ta zama nan ce mahudar rana daga nan rana take hudowa da sauran taurari waɗanda suke gudu a sama da waɗanda ba suke tsaye sannan shine yake kaɗa su zuwa ga inda suke ɓuya inda suke bacewa wanda duk ya yi wannan tsarin ya horar da shi akan wannan yake gudana kamar haka shine ubangijinku ba wannan da yake riya cewa shine ubangijinku ba idan kuwa har yana da iko cewa shi ne ubangijinku to ya canza wannan tsarin da ubangiji ya yi na tafudowar rana daga mahudarta da faduwarta daga zuwa mafaɗarta, ya canza ya kawo wani akasi a wani shiri akasi daga wannan to daga lokacin fir'auna ya kula cewa an kure shi tusa ta ƙarewa godari saboda haka sai ya shiga kurari da barazana ya shiga nuna ikon sa da ƙarfin da yake da shi cewa la in takhasta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjudin na rantsi har idan ka riki wani abun bauta ba ni ba to zan saka cikin yan kurkuku wato zan jefa ka cikin kurkuku tare da waɗanda na rufe nake gana musu azaba saboda ka ko ka yadda da rububiyata ko kuma ka zamo cikin waɗanda zaka za ka ƙare rayuwarka a cikin kurkuku to kaga a nan annabi musa alaihissalam ya ƙure shi da waɗannan hujjoji da ya bashi na halittar samai da ƙasa da hudowar rana da kuma faɗuwarta saka maganar annabi ibrahim alaihissalam da ya ce rabbi alladhi yuhyi wa yumit ah, sheikh abdurrahman ibn yahya al-muallimi rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa raf'ul ishtibah an ma'anar ibadati wal ilah a ciki yayi maganganu masu da dangane da tafsirin wannan aya da zamu iya tsakuro kaɗan daga ciki ce wannan gaba ta rabbiyar ladhi wa yumit kamar satin muka yi bayani ba a faɗa mana menene yasa annabi Ibrahim alaihissalam ya bada wannan bayani ba wace tambaya ce aka yi masa shin an masa irin tambayar da aka yi wa annabi Musa alaihi salam ne kamar shi wannan basaraki ya tambaye cewa man rabbuka wane ne ubangijinka tunda bayan an an je da shi an yi kokarin kona shi ba a yi nasara ba Allah ya kubutar da shi sana aka jajibo shi aka kawo shi gaban wannan sarki a fada Tun da ya bijire wa dukkan waɗannan abubuwan da ake bautawa yana da awar cewa yana da nashi abin bauta to haka aka kai shi gaban wannan masaraki don a bincike shi a ji wane ne abin bautarsa to kamar ya tambaye shi wane ne abin bautarka kamar yadda eh, fir'auna ya tambaye annabi musa da harun kala famar kuma ya musa wane ne ubangijin naku ya kai musa yace rabbuna allazi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada ce shine mu wanda ya bawa kowace halitta halittarta kowane abu ya bashi halittarsa sannan kuma ya shiryar da shi to ko dai zanto an saci ta wannan tambaya da yayi masa wane ne ubangijin ka yace rabbi allazi yuhyi wa yumit ce ubangiji na shine wannan da yake rayawa yake kashewa ko kuma ya zanto da aka kai shi gabansa basarakin basarakin ya masa barazanar cewa ko dai ya zo ya yi masa biyayya shi ma ya zama ɗaya daga cikin masu bautarsa ko masu bautar abubuwan da suke bautawa ko kuma ya kashe shi wato ya masa barazanar kisa zai kyale shi da ransa idan ya bi shi ya yarda da shi ya yarda da abin da suke bautawa ko kuma ya kashe shi idan ya bijire to kamar anan annabi ibrahim salam ya ba shi ansa da cewa ba kai ne kake kisa ba ba kai ne kake ba da rayuwa ba rabbi allazi yuhyi wa yumit saboda haka ni bawan Allah ne ba bawan ka bane Allah subhanahu wataala ke rike da rayuwata idan ya kaddara mutuwata zan mutu idan ya kaddara zan rayu zan rayu al'amarin yana hannunsa rabbi allazi yuhyi wa yumit shine ke rayawa shine yake kashewa to wannan shine ihtimali na biyu ko dai ya zanto tambaya ce ya ansa man rabbuka yace rabbi alladhi yuhyi wa yumit ko kuma ya zanto ansa ce ya bayar na barazanar da aka yi masa cewa ko yayi biyayya a kyale shi da ransa ko kuma ya ki biyayya a kashe shi yace a a ba kai ki kisa ba rabbi alladhi yuhyi wa yumit ah, na farko idan muka ce annabi Musa annabi Ibrahim alaihi salam ya ansa wa wannan basaraki tambayarsa ta bar rabbuka da cewa rabbi alladhi yuhyi wa yumit zai ba mu ma'anar kamar yana da awar shi ma yana rayawa ya kashi shi ma yana rayawa ya kashi wanda kuma wannan babu wani abin da yake nuna cewa a karan farko shi wannan basarakin yana yi wa mutane wannan da'awar cewa shi mai rayawa ne shi mai kashewa saboda mai saboda kamar yadda muka yi bayani a baya cewa mutanen annabi ibrahim alaihissalam a dunkule sun yadda akwai allah sun yadda akwai allah sai dai sun allantar da taurari da wasu abubuwan da suke bautawa ba allah ba suna girmama gumaka sannan kuma da a ce shi wannan basaraken yana da awar rububiyya ta ƙarshe cewa komai halittarsa sani, kuma shi yake rike da komai a hannunsa da rayuwa da mutuwa duk tashi ce to da ba zai bar wani ya bauta ma wani ko ya bar wani ya yadda cewa akwai Allah ba da zai yaki dukkan wani wanda zai yadda akwai Allah abinda shi wannan basaraki yayi lokacin da aka ce an annabi Ibrahim a.s. yake gaya masa cewa rabbiyal ladhi yuhyi wa yumiit abinda aka ce mana yayi abinda ruwayoyi suka nuna mana yayi shine ya kira wasu mutane guda biyu ɗaya an yanke masa hukuncin kisa ɗaya kuma mara laifi ne bai yi komai ba Ya sa aka kashe mara laifin kuma mai laifin da aka yi hukuncin kisa ya sa aka sake shi ya tafi ya sa shi ne shine ƙarshen abin da ya iya yi wannan kuma dukkan wani mai hankali sawa'un daga cikin mutanensa ko ba daga cikin mutanensa ba zai san cewa wannan ba shi ne kashewa da raya da ake magana ba kashewar da rayawa da ake magana ba wannan ba al-mu'allim yana cewa ba tsammanin cewa wautar wannan ke ta kai ya zanto wannan ita ce an sassa na cewa yana kashewa yana rayawa ya kira wani ya sake shi ya cancanci kisa kuma ya kashe wanda bai cancanta ba domin inda wannan ita ce ansar ta rabbiyal ladhi wa yumit to da babu buƙatar annabi ibrahim alaihissalam sai ya kawo batun ma rana fa inna ya ya'ti bish-shamsi min al-mashriqi fa ya'ti biha min al-maghrib ba sai ta wannan ta zo ba saboda wannan wani abu ne a fili za a fahimci cewa an kure shi hmm. baya buƙatar sai an kuma yanko masa wata hujjar domin abu mai sauƙi ne annabi ibrahim a.s. a lokacin ya tambaye shi cewa to in ka ce kai kake rayawa da kashewa jarirai nawa ka raya a cikin mahaifiyarsu a wannan ranar sannan mutum nawa ka kashe a bayan ƙasa a wannan ranar wanda wannan ansa ce da ba zai iya ba da ita ba to da wannan kaɗai ta isa ta sa asirinsa ya tunu nan da nan ba sai an kai ga batun hudowar rana ba to watakila wani ya ce tana yi wa da'awar kashewa da rayawa da yake magana shi wannan basaraki yana iya yi ana uhyi wa umit da'awar wannan ta rayawa da kashewa ba wai yana nufin cewa kashewa na zara rai ba da kuma sanyawa wani wanda yake mara rai ya sa masa rai ba wannan yake nufi ba tana yi wa yana nufin cewa shi yana ɗaya daga cikin waɗanda suke da ikon su yi abin da suka ga dama babu wani wanda ya isa ya hana su to tana wa da ya ce ana yi wa umit yana nufin zan iya yin abin da wani zai rayu zan iya yin abin da wani zai mutu ba wai yana nufin zai kashe ta hanyar zara rai ba ko kuma a'a zai ba mu wani rayuwa ba a yana nufin zai yi abin da yake so babu kuma wanda ya isa ya hana shi tana yiwa wannan shi yake nufi da yuhyi wa yumit wannan kuma shi yafi kusa da mutanensa su yarda da shi saboda wasu sukan ga in an ba su wani abu na mulki ko wani abu na wata ni'ima su rika zaton cewa wani matsayi ne babba suke da shi a gurin Allah da yasa yayi musu wannan shi yasa a cikin kissar aka ce an atahu Allahul mulk dan Allah ya bashi mulki saboda haka sai ma ya saki jiki akan cewa ubangiji wata wataala ya watsar da bayansa ba ruwan shi da su ya danka al'amarin su a hannunsa sai abin da ya ga dama yayi da su in ya ga dama ya kashe na kashewa in ya ga dama ya bar na bari idan aka ce yana nufin kashewa da rayawa irin wacce annabi Ibrahim a.s. yake nufi da rabbi alladhi yuhyi wa yumit da annabi Ibrahim a.s. na iya daƙile batunsa ta hanyar ya nuna wata mu'ujiza lokacin da za a kawo mutanen guda biyu wanda ya so kashe shi ya gagara kashe shi wanda kuma ya so ya bar shi ya ci gaba da rayuwa shi kuma Allah ya karɓi ransa haka na iya faruwa amma wannan wata mu'ujiza ce khariqa annabawa ba su cika <coughs> nuna mu'ujiza ba sai idan lokaci ya ƙure al'amari yi girma to sukan nuna wata mu'ujiza. shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa neman sa kafiran maka suka neme shi dai mu'ujiza ba kawai haka da ya ansa mu'jizan takan zo idan buƙatar ta tashi amma akwai hujja in akwai hujja ta hankali da za ta daƙile wanda duk yake ƙoƙarin barna ko yake ƙoƙarin yaɗa ƙarya to wani hujjar ta hankali ya kamata a yi amfani da ita wanda ita ce a nan annabi ibrahim a.s. ya yi amfani da ita inna allaha ya ci bi shamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghrib wannan hujja ce ta hankali da take nuna cewa <coughs> ubangiji subhanahu wata'ala shi yake gudanar da abubuwan da yake gudanarwa a duniya babu wani wanda ya isa ya shiga tsarin Allah subhanahu wata'ala ko ya canza masa shi saboda ka wannan hujja kadai ta isa ta nuna cewa wannan basarake numrod da yake da awar allantaka da yake da awar ubangijintaka ba zai zama ubangiji ba saboda ba zai iya canza wannan tsarin na ubangiji na gaskiya ba ba zai iya kawo wani tsari nashi daban ba to wannan hujja ce ta hankali da take nuna cewa shi bai isa ba akwai abin da fi karfin sa saboda babu bukatar sai an nuna wata mu'jiza wacce mu'jiza ce wanda idan ba wanda ya halarci wurin ba ba wanda zai ganta sai wanda yake wurin amma ita mu'jiza ta hankali eh, ita hujja ta hankali za ta ci gaba da zaman ta a matsayin ta na hujja har abada ba za ta canza ba ita hujja wacce ake iya gani tana takaita ne akan wanda suka ganta su suka ganta saboda haka za su gaskata amma wanda bai ganta bai na ita ƙarya ne in ya so jayayya ya so musu zai iya karyata ta amma ita hujja wacce ke wato kama hankali ita a kowane lokaci haka take dai mutum yana da hankali ba zai iya ƙetare wannan hujjar ba saboda haka sai amfani da hujja ta hankali maimakon yin amfani da hujja ta mu'jiza idan muka koma kissar annabi Musa alaihi salam da Fir'auna ai za mu ga hujjojin da ya rika bashi duk hujjoji ne na hankali sai da tafiya ta yi tafiya har fir'auna ya kai ga barazana duk hujjojin da aka bashi na hankali ya sa kafa ya shure su ya bagarar da su ya banzantar da su har ya fara cewa la'aj'alannaka masu masjunin to shi ne a lokacin annabi Musa alaihissalam ya ce awalau ji'tuka bi shay'in mubin ko na zo maka da wani abu wanda yake mabayyani to a lokacin fir'auna baya tsammanin cewa akwai wata mu'ujiza, hissiya da zai nuna to shine a lokacin ya yadda in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin in akwai ayar ka kawo ai lokacin bai san akwai ba ce ka zo da ita ba gani saboda haka annabi annabi Ibrahim alaihi salam bai kai ga nuna masa wata hujja ta ta, mu'jiza ba yayi amfani ne da hujja ta hankali domin ita ce wacce za ta wanzu a kowane lokaci sannan kuma galibi annabawan da suka da suka gabata zamu ga cewa duk sanda annabi ya kawo mu'jiza wacce take hissiya wanda ido ya gihiyani aka karyata shi to Allah yana halaka al'ummar Allah yana halaka al'ummar annabi Musa alayhi salam gabaninsa annabi annabi abin nan annabi Shu'aib alaihi salam annabi salih alaihi salam za mu ga duk sanda suka zo da wata mu'jisa mutanensu suka kare ta Allah ya halaka su to sauka annabi Ibrahim alaihi salam kamar yadda muka sani Allah bai halaka al'ummarsa ba Allah bai halaka al'ummarsa ba shi yasa zaka ga a cikin alqur'ani babu labarin inda aka ce Allah ya halaka al'ummarsa akwai tatsuniyoyi na cewa Allah ya sakar musu sauro yana ta cizon su suna ta mutuwa wanda duk tatsuniya ce ba gaskiya ba inda a ce an halakar da su to da alqur'ani ya bada labarin halakarwa da ya da labarin halakar da sauran al'ummar da suka karyata annabawa sauraka al'ummar annabi Ibrahim a.s. ba a halaka ta ba to wanda yana daga cikin tausayi da annabi Ibrahim yake da shi annabi Ibrahim Allah subhanahu wataala ya sifanta shi da halin tun ne mai haƙuri ku duba ko da a ƙisar halaka mutanen annabi Lot da mala'ikun nan suka fara biyawa ta wajensa don su yi masa bushara da haihuwa bayan sun yi masa bushara ya ji labarin ga inda za su je kuma za su halaka abin nan sai ya shiga jayayya da su falamma zahaba an ibrahim ar-ra'u wa ja'atuhu al-bushra na fi qawmi lut inna ibrahima la halimun awwahum mubin munib Allah ce falamma zahaba an ibrahim rau lokacin da tsoro da fargaba ya rabu da annabi ibrahim wa ja'atul bushra tsoron waɗannan mutane da ya gansu bai san da su ba daga baya ya fahimci mala'iku ne kuma albishir ya zo masa na samun ɗa sai ya fara jayayya da mu akan sha'anin mutanen annabi lot yujadiluna fi qaumi lot ala jingina jayayyar da yayi da mala'iku a matsayin jayayyar da shi saboda shi aiko su to wanda yana nuna maka annabi ibrahim a.s. yana da tausayi saboda haka ba zai yi abin da allah zai halaka zai halaka al'ummarsa ba da haka shi yasa a nan bai nuna wata mu'ujiza ba da ya daƙile da wannan da'awa ta shi wannan mutum da yake ƙoƙarin ya nuna cewa shi ma yana kashewa yana rayawa <coughs> ah, saboda haka dukkan ruwayoyi da ake samu daga tabi'ai waɗanda suke magana akan wannan kissa abinda kawai suka gaya mana shine wannan kissa ta cewa shi wannan masaraki ya kira mutane guda biyu ɗaya <clears throat> ya cancanci kisa ya ce a sake shi tafiya sa kuma bai laifin komai ba ya ya sa an gama da shi don haka annabi ibrahim salam bai tsaya ya daka ta tashi akan wannan sakarcin nashi ba sai ya kawo masa wata hujja wacce babu yadda zai iya ya kubuta da gare ta shine tsarin da Allah subhanahu ya yi na tafiyar da duniya idan har yana ganin cewa tasarrufin nan a hannunsa yake to gashi nan sai ya canza wani tasarrufi na ubangiji ya kawo nashi wanda kuma abinda ba zai iya ba shi yasa Allah ce fa buhital ladhi kafar wannan da ya kafirta ya kidime tunda yanzu an kawo hujjar hankalin da baya da za a iya ture ta Allah ce wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalimai na'am أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا فأماته ya ce aukan lazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha ko kuma kamar wannan da ya wuce ta wata alƙarya wa hiya khawiyatun ala urushiha alhalin tana kango kufai qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha yace ta yaya Allah zai raya wannan bayan mutuwarta fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha sai Allah ya karɓi ransa tsawon shekara ɗari sannan ya tashe shi qala kam labista yace wato kwana nawa ka zauna qala labistu yawman aw ba'd yawm yace na zauna yini ɗaya ne ko sashen yini qala bal labista mi'ata amin yace a a ka zauna shekara ɗari. fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna ai sai ka duba abincin ka da abin shanka lam yatasanna bai canza ba wanzur ila himarika ka kuma duba jakinka wali naj'alaka ayatan linnasi kuma dan mu sanya ka zamo aya ga mutane wanzur ila al ka kuma dubi kasusuwan nan kaifa nunshizuha yaya muke har hada su thumma naksuha lahma sannan mu lullube su da nama falamma tabayyana lahu yayin da ya bayyana gare shi qala a'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir ce lalle na san ubangiji mai iko ne a bisa komai a munasabar wannan ayar a baya Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da kaɗaitakarsa da bauta shi kadai. wanda wannan shi ne asalin wato tushen musulunci tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne abin bauta wanda shi ne ayar da ta gabata ta nuna mana cewa babu wani wanda ya cancanci bauta sai Allah shi ubangiji shi ne abin bauta shi kadai. wannan kuma ayar da za mu shiga ita kuma tana tabbatar da cewa akwai ranar tashi bayan mutuwa wato wannan duniya da abin da aka zo a yi a cikinta ba ita ba shine ƙarshe ba akwai wata rana da Allah subhanahu wataala zai tashi matattu ya kuma yi musu hisabi wanda inkarin wannan wato musanta cewa akwai ranar tashi shine tushen shirka wato shine tushen shirka da Allah subhanahu wataala to shine Allah ya bamu wannan kisar. kuma wannan kisar ita ma a cikinta akwai tabbatar da ikon ubangiji subhanahu wataala da cikakkiyar kudararsa ta cewa zai iya tashin matacce bayan mutuwarsa komai dadewa ya kuma ya zama ko ya rittike ya lallace Allah ce au kallazi marra ala qaryatin shi ma wannan adafi ne akan alam tara ila allazi hajja ibrahim wato alam tara allazi marra ala qaryatin wato ko kuma shin baka ga ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ka kuma yi mamakin mutumin nan da ya wuce ta wata alƙarya wa hiya khawiyatun ala urushiha alhalin alƙarya tana kufai ta zama kufai ta zama kango ma'ana babu kowa a cikinta sannan gine-ginenta ginen rufinta ya faɗo sannan gine-ginen sun faɗo akan wato katangungunin sun faɗo akan rufin Shi shine khawiyatun ala urushiha farko abinda zai rufta daga gini shi shine saman ne rufin in ya fado sannan kuma ginin ya fada kan rufin saboda haka duk ya zanto babu kowa a cikinta ta zama kufai mutanen da suke ciki duk sun mutu sun kare babu abin kake gani a ciki sai a ah, gari wanda babu alamar babu alamar mai rai a cikinsa Ah, da dama daga cikin magabata sun tafi akan cewa wannan mutum da ake magana a kansa alladhi marra ala qaryatin wannan mutum da ya wuce ta wannan alƙarya shine uzairu da yawa daga cikin magabata wanda suka ambata kenan cewa uzairu ne alaihi salam wannan arwaito shi daga abdullahi ibn salam da ali ibn abi talib da abdullahi dan abbas cikin sahabbai haka nan arwaito wannan magana daga al-hasan al-basri da ad-dhahhak ibn muzahim da ikrima da qatada daga cikin tabi'ai da wasu ma da su al-hafiz ibn kathir yana cewa wannan kauli shine mashhuri wato shine mashhuri a wajen malaman tafsiri cewa wannan mutum da ake ba da labarin sa anan shine uzairu ibn abi hatim da al-hakim a cikin mustadrak sun fitar da hadisin ali ibn abi talib yake cewa a uzairu annabin Allah ya fito daga garinsa wato ya baro garinsa yana saurayi famarra ala qaryatin khariba sai ya zo wuce ga wata alƙarya da ta zama kufai faƙala sai ya ce anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha ta yaya ne Allah zai tashi wannan zai raya ta bayan mutuwarta fa hullahu Allahu a ta'amin, sai Allah ya karɓi ransa tsawon shekaru 100 thumma ba'atha sannan ya tashe shi ali ibn abi talib yace fa awwalu ma khalaqa minhu ayna farkon abinda Allah ya halitta wato ya sake dawo masa da ransa tare da shi shine idanunsa fa nazara ila idhabihi yunsabu ba'daha ila ba'd sai yaga ana mayar da kasusuwansa ana har hada su <clears throat> ana liƙa kowane kashi a mahallinsa thumma kusiyat lahman sannan aka lullube kasusuwan da tsokan nama thumma nufikha fihi ruh sannan aka sake busa masa rai sai aka ce da shi kam labista nawa ka zauna kwana nawa ka zauna nan qala labistu yawman aw ba'd yawm yace ai na zauna ne yini daya ko ma sashin yini qala sai yace bal labista mi'ata amin ka zauna shekaru 100 ne qala yace fa ata madinatahu sai dawo garin sa wa qad taraka jaran lahu iskafan shabban da zai yi wannan tafiya ya bar makocinsa wani ɗan saurayi mai gyaran takalmi ya bar shi saurayi da shi faja'a wa huwa shekara ɗari. ai yayi tsawon rai ya zo ya same shi tsohon tukub sauraka wannan kaulin ya fi yawa na cewa shi wannan matafiyin da haka ta faru da shi shi shine Uzairu annabin Allah wasu daga cikin malamai kuma suka ce shi ne irmiya wanda muke arma yau? irmiya haka su yi zaka ce wasu suka ce shi ne irmiya kuma shi ma annabi ne daga cikin annabawan banu isra'il wannan kaunin an samo shi daga mujahid da wahab ibn a wasu akwai ruwaya daga mujahid da yake cewa rajulun min bani isra'il wani mutum ne daga cikin bani isra'il ah, akwai ruwaya har ila yau daga shi mujahid da yake cewa wannan mutum ba musulmi ba ne kafiri ne bai yarda da akwai tashin alkiyama ba don wannan ah, ruwayoyin suna nan a cikin tafsirin tabari da kuma tafsir ibnu abi hatim ar-razi ah, ibnu ashur alaihi rahmatullah a tafsirinsa at-tahrir wa tanwir shi kuma yana ganin wannan mutum shine Hizqiyal Hizqiyal ibn Buzi ɗaya daga cikin annabawan banu Isra'ila wanda yi zamani da Irmiya yi zamani da Daniel Daniel kuma yana daga cikin waɗanda Muhtanassar da ya kai hari Isra'ila daular Isra'ila ya kamo a matsayin ribatattun yaƙi a farkon a farko farkon karnin karnin hijira abin nan karni na shida kafin zuwan annabi isa alaihi salam ya ce lokacin da ya ga muktanassar yana ƙoƙarin ya ga ya share yahudawa daga bayan ƙasa ya kuma kawar da dukkan wani abin da yake dangantaka da yahudawa har ma <clears throat> ya ɗauko haikal na abin nan na annabi ismail salam. daga Orishalim daga Qudus zai tafi da shi Babila can cikin ƙasar Iraki to sai shi wannan Hizkiyal sai kokari ya tattara ya tattara littattafan at-Taura ya tattara littattafan at-Taura da wasu abubuwa da suka danganci ilimin da Annabi Musa alaihi da sauran annabawan bani Isra'ila suka bari sai ya zuba a cikin rijiya a nan cikin Orishalim don kada muktanassar ya kai hannunsa akan su ya kona su to bayan an kama su an tafi da su an tafi da su can cikin ƙasar iraki a matsayin fursunonin yaƙi to shi sai ya yi mafarki shi hizkiyar sai ya yi mafarki ana gaya masa abubuwan da suke cikin wannan littattafai yana rubutawa ya rubuta dukkan kuma tarihin abin da ya faru ga yahudawa da masibin da suka same su da hanyoyin da za a bi a kubuta ƙarshen abin da ya rubuta shine abin da ya rubuta a shekara ta 25 bayan shekara ta 25 da kama su a matsayin ribatattun yaƙi daga nan kuma ba a ƙara jin labarinsa ba ba a kuma samu tarihinsa ba ana zaton cewa ko ya mutu ko an kashe shi to shi ibnu ashur yana ganin cewa wannan shi ne marar alaƙar ya kawo ya khawiyatun ala ha, amma ibnu jarir tabari shaykhul mufassirin shi yana ganin babu wani dalilin da sai an ji wane ne zai iya yi wa kowane ɗaya daga cikin waɗancan da aka ambata ko ya zama uzairu kamar da yawa daga cikin magabata suka faɗa ko ya zama irmiya ko ya zama haskiyal duk zai iya yi wa. amma in ji shi ibn jarir tabar ya ce babu buƙatar sai mun san sunan tunda wannan ba shi ne makasudin ayar ba ce makasudin ayar shi ne. a sanar da waɗanda suke inkarin ƙudurar Allah da cewa Allah ba zai iya raya mutum ba ko ba zai iya raya matattu ba bayan mutuwarsu ya dawo musu da rai wannan ayar ta zo don ta nuna musu wani abu da ya faru wanda yake tabbatar da cewa Allah bai iko ne a bisa komai saboda haka cikin maganarsa a cikin tafsirinsa jami'ul bayan at-tabari yake cewa maganar da tafi kamata a ce ita ce daidai cikin maganganun duk da aka yi wajen tantance wane ne shi wannan mutum ya ce Allah subhanahu Ta'ala ya faɗa wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam don ya yi mamaki na wannan labarin wannan mutum wanda ya wuce ta gaban wannan alƙarya wacce take kango kufai har ma ya rika cewa an na yi hillahu hadhihi Allah da mautiha ta ina Allah zai tayar da wannan alƙarya ya dawo mata da rai bayan mutuwarsa tare da cewa yana sane da cewa Allah subhanahu wataala shi ya fara halittar wannan mutanen alƙarya da ita alƙarya a lokacin da babu ita wato ya yarda cewa Allah shine mahalicci shi kuma ne ya halittar mutanen da suke wannan alƙaryar da babu su Allah ya halicce su to yanzu bayan sun mutu sun ritattake sun zama kasusuwa ta yaya Allah zai dawo da su wato kamar farar da samar da su daga fari daga babu bai wadatar da shi ba akan cewa Allah subhanahu wataala zai iya zake dawo da su har sai ya kai ga yin wannan tambaya anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha <coughs> ibnu jarir at-tabari yake cewa ba mu da wani bayani ta wata hanya da ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa wane ne shi wannan mutum yace wajaizun an yakuna zalika uzairan a hankalce zai iya yiwa ya zama uzairu din ne wa ɗan an yakuna irmiya zai iya zama ya zama ilmiya ne wala hajjata bina ila ma'rifati ismihi cewa ma ba da bukatar sai mun san ko wanene. ne idh lam yakun al maqsud bil aya ta'rif al khalq ism don baya cikin manufar ayar a sanar da mu wanene ya faɗi wannan maganar babban maqasudin ayar shine a sanar da waɗanda suke inkarin kudarar Allah na cewa ba zai iya raya waɗanda suka riga suka mutu ba ya dawo da su bayan sun mutu kuma suke inkarin cewa rayuwa da mutuwa a hannun Allah take kamar ƙuraishawa da waɗanda suke ƙaryata tashin alkiyama ko tashin mutane bayan mutuwa daga cikin sauran ƙabilun larabawa wannan shi shine makasudin kawo ayar don a tabbatar musu da abin da suke inkari sannan kuma ta zanto hujja ce da za a tsayar wa waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake tare da su a madina inda ya yi hijira wato yahudawa banu isra'ila a tabbatar musu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne manzon Allah ne mai gaskiya saboda gashi yana zuwa da wani labarin da babu wanda ya san da shi in ba waɗanda suka karanta littafin magabata ba duka larabawa da suke kewaye da su ba san wannan labarin ba shawa da sauran laraba ba san wannan labarin ba haka nan laraba da ke madina ausu da khazraj ba san wannan labarin ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi <clears throat> yana karantawa alhalin shi da mutane alhalin shi da mutanansa a da can ba su san wannan labarin ba hatta a cikin ahlul kitab din ma sai makaranta waɗanda suka yi karatu su suka san da labarin abu nawa ne zai faru a cikin al'ummar ka baka san da shi ba in baka karanta ko an karantar da kai ba saboda haka ba kowa ya san wannan ba kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama gashi shi da mutanansa duk ummiyai ne ba sa karatu ba sa rubutu su zo da wani abin da a cikin yahudawa ma sai masu ilimi suka san da shi wato annabi ya zo da wani abin da a cikin yahuda ma sai masu ilimi suka san da shi wani babban dalili ne da yake tabbatar da annabi sallallahu alaihi wa sallama annabin Allah ne da ake masa wahayi ba da kai yake magana ba ba shi yake kirkira ba eh, <clears throat> ibnu jarir tabari ce wannan shine makasudin ayar sauraka kasudin ba shine musamma ne ne wannan allazi barra ala qaryatin din ba ba wannan ne makasudi ba yace da wannan ne makasudi to da an yi mana bayanin da zai kawar mana da kowace irin shakka da sai a gaya mana sunansa karara to amma duk ba a yi haka ba sauraka babu bukatar sai mun san kowa ne ne wadda shi ne ƙarshen hukuncin da shi ibn jarir tsabari ya yanki to sannan kuma malamai suka yi ta binciken wace alƙarya ce da yawa daga cikin sun ce baitul maqdis ne san baitul maqdis anan ne muktanasir <coughs> wanda ya zo ya yaƙe su ya yi kace-kace da garin ya rugurguje dukkan wani abin da yake cikin garin ya kakkashe na kakkashewa ya kwasa na kwasa ya tafi da su a matsayin bayi shi wannan da ya dawo ya biyo ta wannan alkaryar ya ga irin abin da ya yi shi ne yake cewa an na yuhi hazihi lahu ba da mautiya to wannan an rawaito shi daga abdullahi dan abbas da Zahak da katada da sauransu ibn zaid abdurrahman ibn zaid ibn aslam shi kuma yana ganin wannan alkaryar ita ce alkaryar mutanen nan da muka karanta abin nan ɗinsu albala'il ladina kharaju min diyarihim wa hum uluf wadanda suka fita daga cikin garin su garuruwan su suna dubbunai fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum Allah ce su mutu sannan ya saki raya su wanda ko dai annoba ko kuma an kawo musu hari na yaki suka gudu suka bar garuruwansu to zaid ibn aslam ah, ah, Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam yana ganin cewa wannan ita ce alƙaryar da shi wannan mutum ya wuce ya ga garin fayau babu komai sai kasusuwa to shine ya kalla ya ce anna yuhi hadhihi Allahu ba'da mautiha kama ibn Atiya tafsirin sa ya soki wannan wannan ra'ayi na ibn Zaid yake cewa da ya saba wa ya saba wa lafazin ayar <coughs> domin lafazin ayar yana nuna cewa ƙarya ce khawiyatun ala urushiha ta ta ta abin nan duk ta rugurguje ta rushe ta kuma wacce alƙarya ba rushiya ta yi ba <coughs> ta suka yi <coughs> suka bar garin sauraka ita kuma wani alƙarya ta rushe gaba ɗaya ta zama kufai gine-gine da suke ciki duk gaba ɗaya sun rugurguje sun sauka ƙasa saura kaga ba za a kwatanta ta da waccan ba wanda su suka fita suka bar gidajensu lafiya ba rushewa garin yayi ba saura ka shi ibnu jarir tabari anan ma yake cewa baya ganin sai an binciko kowace alƙarya ce an dai fa abin ya faru kuma ya faru wani mutum ya wuce ta wata alƙarya da ta yi rugurugu ki cewa ya Allah zai tashi wannan bayan mutuwarta anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha <coughs> wato yaya za a yi wannan alƙaryar ta dawo ta ci gaba da zama alƙarya bayan da can tana cike da mutane ana ta kai komo al'amura suna ta gudana a cikinta da rayuwa da komai a cikinta a yanzu babu kowa babu komai ta zama kayau ta zama ta zama kufai ta yaya za a yi yanzu ta kuma dawowa kamar da yana mamakin wannan saboda kai yana kamar abin zai yi wahala zai yi wahala yadda yadda garin nan ya koma a ce ya dawo kuma ya dawo ya zama gari kamar da fa الله مئة عام amin الله مئة عام ثم amatahu سي الله سبحانه وتعالى ba'atha sai Allah da ya nuna masa ƙudurarsa, ya nuna masa ikonsa akan abin da yake ganin ba zai yiwu ba ta hanyar ya bashi misali da kankin kansa da saboda haka sai Allah ya ransa ya shekara ɗari a mace sannan daga nan Allah ya tashe shi ya tambaye shi kwana nawa yayi kwana nawa yayi a wannan gurin cikin shakka sai yake cewa labistu yawman aw ba'da yawmin na kwana ba zan da wuce kwana cikakken kwana ɗaya ba ko kuma na yi yini ne haka ma to yana ga kamar ɗan gangaɗi da ya ɗauke shi dan bacci ya dauke shi ya farka kamar yadda ake cewa ma tafi awwalin nahar farko farkon yini ne ce kamar karfe 9 karfe 10 na rana Allah ya karbi ransa saka ya farka kuma rana ta tafi faduwa saka ce, yauman ne ko kuma ba'd yawm tunda ba ba tun asuba ba ko bai ma cika yini ba qala bal labista mi'ata am sai Allah ya sanar da mala'ika ya gaya masa cewa bal labista mi'ata am gurin ba kamar yadda kake faɗa yini ɗaya ba ko ba da yau a'a shekara ɗari kai cikakkiya Allah ce balla bista mi'ata za mu ga a cikin suratul mu'minun inda Allah subhanahu wataala ce qala kam labistum fil ardi adada sinin qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'al al 'adin qala in labistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun a can Allah subhanahu wataala ke gaya mana bayan an tashi mutane ranar gobe kiyama za a yi tashin mutane da kaburbura za a tambaye su shekaru nawa suka yi a bayan ƙasa sai su ce labisna yawman aw ba'da yawmin yini ɗaya muka yi ko sashen yini ma muka yi fas'alil adin a tambayi masu lissafi kala sai ce illa bistum illa kalinan ba ku zauna ba sai ɗan lokaci ƙanƙani dukkaninsu da wannan shi wannan mutum da su waɗancan mutane sun yi tarayya a ansa iri ɗaya labista yawman aw ba'da yau dukkan su ansa iri ɗaya suka bayar amma a can a cikin suratul baqara an faɗa masa kwanakin da yayi bal labista mi'ata am amma su anan ba a gaya musu kwanakin da suka yi ba sai aka ce illa bistum illa kalila. dan lokacin da kuka zauna a cikin kaburburan ku ko a nan duniya da kaburburan ku dan kadan ne wato in aka kiyasta shi da rayuwar lahira rayuwar lahira aka kiyasta ta da ta duniya to ta duniya kadan ce wacce ba ta da iyaka to a can kaga tun da ba mutum ɗaya ba ne kuma rayuwa ce kowa da irin tashi kowa da sanda ake haifo shi da sanda yake mutuwa kaga ba yiwa a ƙayyada wa kowa ga ranar ga shekarun da ya yi saɓanin wannan shi kaɗai ne ana iya gaya masa shekarunsa to me a ta'amin kai aka tashe ka amma su wannan kowa da lokacin da ya rayu aka haife shi da lokacin da ya mutu da irin rayuwar da ya yi saboda haka kaga in aka ce kowa a lokacin sai an ga masa shekarun da yayi kaga ai da qur'anin ba zai dauku ba shi eh? to a nan ubangiji subhanahu wataala yake kuma nuna masa hujja dan ya fahimci cewa akwai abin mamaki tattare da lamarinsa kuma sannan ya gane kudarar Allah subhanahu wataala da take da yake wato keta asbab al-sabab wanda aka sani cewa sabab iri kaza in ya faru ga abin da yake biyo baya ubangiji na iya dakatar da shi ce fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna dobe daga cikin ababen mamakin dobe ta'amika abincinka na guzuri dobe abin shanka bai canza ba ka fara duba wannan zaka ga bai canza ba yana nan yadda yake duk shekarun nan tare da cewa a bisa ga al'ada abinda aka aka aka dafa ko kuma abinda aka aka aka kada na ruwa na na sha yana lalacewa da wuri da wuri zai lalace to amma ka duba kai gashi nan naka shekara 100 bai lalace ba wannan dan a ƙara masa mamaki ya ƙara kidimewa to shekara 100 kuma yayi tun daga ga abincinsa da yake na sa gashi nan yana nan lafiya shekara 100 yayi sai aka ce fanzur eh fanzur ila eh, wanzur ila himarika to duba jakinka to anan zai ga jakinsa ya fata-fata ya zama kasusuwa ne kawai ga sunan zai yi kawai yawman au ba'd yawm jakinka dai rututtuki haka ba zai yi ba sauraka daga lokacin zaka san cewa akwai wata kudar ubangiji ga dai abincinka lafiya amma ga jakinka can fata-fata ƙa'ida mai ya fi saurin lalacewa jaki ko abinci jaki ne ya fi lalacewa ko abinci abinci ya fi saurin lalacewa to amma shi kuma gashi bai lalace ba shi kuma jakin gashi ya lalace to kaga kenan ba magana yawman au ba ga yau bane to sauraka aka ce ka duba ka gani da kanka ba wani ya gaya maka ba ka duba ka gani da kanka akwai tafsirin da wasu ke faɗa abin nan ah, الضحاك da rabi ibn anas cikin tabi'ai suna faɗa cewa Allah ya ce wanzur ila himarika dubi jakinka gashi nan tsaye da ransa lafiya lau bayan shekara 100 ba abin da ya same shi to akwai wanda suka fassara cewa wannan abin da ake nufi kenan duk da cewa wannan tafsiri yana da rauni to koda a ce hakan ne shi ma akwai wata aya a ciki saboda zamantowar jaki da shekara ɗari da ransa da lafiyarsa ba ci ba sha ba mai ba shi abinci ka ta alƙarya ce take khawiyatar ala ba dan adam a ciki ba kowa sauraka ba ci ba sha yana tsaye kuma a same shi bayan shekara ɗari da ransa to kaga wannan ma ce to amma dai abin da ya fi jayi cewa jakin nashi ya ratattake ya ratattake saboda an maganar abincinsa sai aka ce lamai ta sanna amma jakin shi ba ce labita sannan ba shi yasa gaba sai aka ce na wali naj'alaka ayatan nas wanzur ila al'idhab wanda insha Allah a tafsiri gaba za mu yi bayanin wannan Allah ya sa abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh